Matiyu Sura ta tara Da ya shiga jirgi, ya haye ya je garinsu, sai aka kawo masa wani shanyayye, kwance a gado. Da Yesu ya gaban gaskiyarsu, sai ya cewa shanyayyen. Ɗana ka yi farin ciki an gafarta maka zunubanka. Sai waɗansu malaman a taura suka ce a ransu. Wannan mutum, ai saɓo yake. yesu kuwa da yake ya san tunaninsu ya ce don me kuke mugun tunani a zuciyarku wanne ya fi sauki a ce an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce tashi ka yi tafiya amma domin ku sakankance dan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya sai ya ce wa shanyayyen tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi gida shi kuwa ya tashi ya tafi gida da taron suka ga haka sai tsoro ya kama su suka ɗaukaka Allah wanda ya ba mutane iko haka da Yesu ya yi gaba ya ga wani mutum mai suna Matiyu a zaune yana aiki a wurin karɓar haraji ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi sa da kuwa Yesu yake cin abinci a gida sai ga masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa sun zo sun zauna tare da shi da almajiransa da farisa suka ga haka sai suka cewa almajiransa don me malaminku yake ci tare da masu karɓar haraji da masu zunubi amma da yesu ya ji haka ya ce ai lafiyayyu ba ruwansu da likita sai dai marasa lafiya sai ku fahimci ma'anar wannan tukuna. ni kam zaman jin kai nake nema a gare ku ba hadaya ba ba domin in kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi sai almajiran yahaya suka zo wurinsa suka ce don me mu da farisawa mukan yi azumi amma naka almajiran ba sa yi sai yesu ya ce musu abokan ango sa yi bakin ciki tun ango yana tare da su ai lokaci yana zuwa da za a ɗauke musu angon, a sa'an nan ne fa za su yi azumi, ba mai mahon tsohuwar tufa da sabon kyalle. Don mahon zai kece tsohuwar tufar har ma tafi da kecewa, ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna, in ma an ɗura sai salkunan su fashe, ruwan inabin ya zube, salkunan kuma su lalace. Sabon ruwan inabi ai sai sababbin salkuna. ta haka an tserar da duka biyu kenan. Yana cikin yi musu magana haka, sai ga wani shugaban jama'a ya zo, ya yi masa sujada, ya ce, Yanzu yanzu ‘yata ta rasu, amma ka zo ka ɗora mata hannu za ta rayu. Sai Yesu ya tashi, ya bi shi tare da almajiransa, ga kuma wata mace wadda ta shekara goma sha biyu tana zub da jini. ta rabo ta bayansa ta taɓa gezar mayafinsa domin ta ce a ranta ko da mayafinsa ma na taɓa sai in warke sai yesu ya juya ya ganta ya ce ‘yata ki farin ciki ban gaskiyar ki ta warkar da ke. Nan take matar ta warke, da Yesu ya isa gidan shugaban jama'ar. ya kuma ga masu busar sarewa da taro suna ta hayaniya sai ya ce Ku ba da wuri ai yarinyar ba matacciya take ba barci take yi sai suka yi masa dariyar reni amma da aka fitar da taron waje ya shiga ya kama hannunta sai kuwa yarinyar ta tashi wannan labarin kuwa ya bazu a duk ƙasar da yesu ya yi gaba daga nan sai waɗansu makafi biyu suka bi shi suna ɗaga murya suna cewa ya ɗan dauda kai mana jin kai da ya shiga wani gida sai makafin suka zo gare shi yesu ya ce musu kun gasgata ina da ikon yin haka sai suka ce masa e ya Ubangiji. Sa'an nan ya taɓa idanunsu ya ce, ya zama muku gwargwadon bangaskiyarku. Sai idanunsu suka buɗe, amma Yesu ya kwaɓe su ƙwarai ya ce, Kada fa kowa ya ji labarin. Amma suka tafi suka yi ta baza labarinsa a duk ƙasar, sun tashi kenan sai aka kawo masa wani bebe mai aljan. Bayan an fitar da aljanin, sai beben ya yi magana. Taron kuwa suka yi mamaki suka ce, Kai! ba a taba ganin irin wannan a cikin isra'ila ba amma sai farisa suka ce ai da ikon sarkin aljanu yake fitar da aljanu sai yesu ya zazzaga dukan garuruwa da ƙauyuka yana koyarwa a majami'unsu yana yin bisharar mulkin allah yana kowarkar da kowace irin cuta da rashin lafiya amma da ya ga taro masu yawa sai ya ji tausayinsu domin suna shan wahala suna nan a warwatsa kamar tumaki da ba makiyayi sai ya ce wa almajiransa girbin yana da yawa amma masu yinsa kaɗan ne saboda haka ku roƙi ubangijin girbi ya turo masu girbi su yi masa girbi